Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka na ci gaba da yi wa Rasha gargaɗin kada ta kuskura ta yi amfani da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Yayin da Rasha ta baiwa tsohon ɗan kwantiragin Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sannan za ku ji cewa Iran ta sanar da kan masu zanga-zanga 1,200 yayin da boron da ake yi a ƙasar ya shiga dare na goma. To Allah kyauta kan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa masana sun alakanta rashin kula da tsaftar muhalli a matsayin musababin rashin samun ingantaccen lafiyar al'umma. mahukunta ba su cika a ce a ɗauki mutum a hukunta shi ba domin aikin duba gari an ka kaga laifi za ka bada abin da muka kira bitamin notice kati na gargadi in mutum bai yi ba to kotu za ka kai shi haka kuma za ku ji cewa rashin tsaro ya haddasa rufe makarantu a gundumar baku da ke kasar ghana da aka tara tarzoma a cikin gari in ka gan yadda mata da maza suke guduwa suna barin kasuwa ma ina ga yara wayanda suka je suku ko kuwa makarantu sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwata zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗa wa rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da ukraine blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba vladimir putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta a cewar blinken amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamun akwai yiwuwar Rasha ta kai harin mukamin nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine, wanda a kwashe wata bakwai ana gwabzawa. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a ranar litinin cewa tuni har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin ƙasar sai dai rashin na fuskantar ƙalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su a halin da ake ciki shugaban na rasha a ranar litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantaragin nan na amurka edward snowden takardar shaida zama ɗan ƙasa snowden shine jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri sannan ya tsere daga amurka ɗan shekaru 39 Snowden ya kasance cikin wasu 'yan kasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Kodike ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013 Rasha ta ba Snowden mafaka kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. Tunda dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mayarwa da Snowden martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta Rasha. inda ta mai shagubancewa cewa rasha ta ba shi shaida ne don ta tura shi fagen yaƙi. sai dai lauyansa anatoli kuchirena ya ce snowden ba zai kasance cikin mutum dubu ɗari uku da aka kira don su fito fagen yaƙi ba hukumomin iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga dubu ɗaya da ɗari biyu a ci gaba da daƙile boron da ake yi wanda ya shiga dare na goma zanga-zangar ta samo asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurɗawa mai suna mahasa amini yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da ba su dace ba inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ka'ida ba akalla mutum arba'in da ɗaya wannan zanga-zanga ta yi sanadiyar mutuwarsu yayin da hukumomin iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar tuni dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta iran da ƙasashen yammacin duniya abin da ya kai ga har jamus ta gayyaci jakadan iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima a kuma daidai lokacin da ita ma iran ɗin ta kira jakadun birtaniya da ƙasar norway don kalubalantar su kan yadda kafafen yada labaran ƙasashen su suke ba da rahoton boran wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta iran ta gani cikin shekaru uku lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsar ruwa da harba sashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da su kuma suke jifan su da duwatsu tare da kona motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati Labaran na zuwa muku dai daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda manasana ke ci gaba da ta'allaka rashin ƙarfafa ayyukan jami'an kula da tsaftar muhalli da abin da ke ci gaba da yin barazana ga samun kyakkyawan muhalli da kuma ingantacciyar lafiyar al'umma. Kula da tsaftar muhalli dai muhimmin abu ne wajen kare lafiya da kuma rayuka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. A Najeriya an jima ana samun rashin rayukan jama'a da dama sanadiyar rashin kula da tsafta, kama daga tsaftar abinci ko tsaftar muhalli, kamar yadda ba da jimawa ba aka samu a jihar Sokoto, inda mutane bakwai dangi ɗaya suka mutu sanadiyar cin wani abinci. Ko bayan mutuwar mutane da yawa sanadiyar cin abinci mara tsafta, an sha samun barkewar cututtukan da ke kisan jama'a waɗanda ba su rasa nasaba da rashin tsaftar muhalli irin waɗannan matsalolin a cewar masana tsaftar muhalli da ake kira duba gari da ana ƙarfafa lamuran su da ana iya kauce musu aminu liman ilela masani ne akan tsaftar muhalli kuma mataimakin shugaban ƙungiyar jami'an kula da tsaftar muhalli a najeriya mai kula da yankin arewa maso yamma mahukunta ba su cika son a ci a ɗauki mutum a hukunta shi ba domin aikin duk gari in ka te kaga laihi za ka bada abin da muka kira abatement notice kati na gargadi in mutum bai yi ba to kotu za ka kai shi dan laihin na akwai shi rubuce a cikin public health law na chapter 109 akwai shi da kuma dokokin da ita jiha ta yi akan sanitation in aka kai ka kuma kotun nan to cikin biyu na ko dai a cika tara ko a ruhe ko kuma a hada ma gaba ɗaya abu na uku kuma kasancewa ma'aikatan dubu gari nan sun yi karamci ba da akan su ba wasu sun aje aiki wasu sun yi ritaya wasu sun rasu amma ba a ɗauki wasu za su zuwa su dawo maki cikin waɗannan da aka ɗauka ba kuma kuma suna graduation suna karewa a makarantun nan amma ba su samu suka shigo ba kamar yadda yan uwansu irin nasu da likitoci suke kula da tsaftar muhalli dai na daga cikin muradun karni da kasashen duniya musamman kasashe masu tasowa kamar Najeriya ke fafatukar ganin an samu cimma. Muna da muradu na karni kusan guda goma sha bakwai. Daga cikin sha bakwai ɗin nan guda bakwai duka sun ta'allaka da aikin da mutanen dubukar za su yi domin ganin an cimma waɗannan. Ana samun tsaftacen muhalli ne idan ya kasance abubuwan da muka amfani da su wanda ɗan adam ka rayuwa zai suna cikin tsafta. Ma'ana ya kasance akwai iska da muka shaƙa na kwarai ruwan da muka sha na kwarai muhallin da muke zama na kwarai da sauransu ji ba su kwayoyin cuta ko kwari wanda su sa wani rashin lahiya. Masana lamuran muhalli dai na ta'allaka matsalolin da ake samu da ke yin illa ga muhalli akan rashin kulawar mahukunta duk da yake suna cewa suna kokari wajen kula da kare muhalli. Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masani ne akan kare muhalli a Najeriya. Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin amma maimakin gwamnati ta yi tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yadda ya cincinta ai ba ta yi ba sai dai ta zo ta yi kwaskwarima sai hukuma ta ci gaba da ilmantar da su su san illolin abubuwan da suke yi ma muhalli matsalolin gurɓacewar muhalli dai na ci gaba da yin barazana ga rayukan da ke bisa doron ƙasa abinda ƙasashen duniya ke ta ganin an samu mafita ga lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga Muhammad dauke da kashi na biyu na labaran duniya. kafa yada labaran somaliya ta ce dakarun kasar sun fitattaki mayakan alshabab daga wani makeken yanki da ke tsakiyar kasar a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin kasar a yan makonnin nan da suka gabata ne wata kungiyar mayakan sa kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin somaliya ta kaddamar da hare-hare a yankin hiran abinda ya kai ga samun nasarar kwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na alshabab. wannan nasara da dakarun somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da alka'ida suka kai wani sansanin horar da dakarun kasar inda suka kashe soja ɗaya tare da jikata wasu shida. Wata ƙungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da herkwata a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Ƙungiyar wacce ake kira OECD a takaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaƙi ga bunƙasa tattalin arzikin na duniya. cikin rahoton da ta fitar ƙungiyar ta ce an ɗan ga farfaɗowar harkokin kasuwanci bayan da ƙasashen duniya suka sassauta matakan yaƙi da cutar covid-19 amma duk da haka bunƙasa tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasarsa za ta tsaya da kashi biyu da ɗigo biyu Labaran duniya kenan aka saura daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar shugabannin makarantun boko ta gundama Baku ta yi kira ga hukumar ilimi ta kasar Ghana GES da ta rufe makarantun boko sakamakon rikicin sarauta da aka jima ana fama da shi a yankin. Ga wakilinmu da Ghana Idris Abdullah Bako da ƙarin bayani. Wannan ya biyo bayan dokar hana zirga-zirgar babur ɗin a daidaita sahu da aka fi sani da yalo-yalo hanyar sufurin gama gari a yankin da hukumar tsaron yankin sama maso gabas ko Rexec a takaice ta gindaya domin ƙara matakin inganta tsaro. A wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙaramar hukumar Abu Busiya zuwa ga daraktan ilimi na gundumar ta ce mambobin ƙungiyar na baƙin cikin ƙalubalen tsaro da ake samu a yankin. Wasiƙar ta ƙara da cewa saboda rashin tsaro da kuma hana babura masu taya uku aiki muna roko da a rufe makarantun boko a gundumar har sai an samu ci gaba harkar tsaro babu tabbacin kare ran ɗaliban makarantu da malaman su sakamakon sake barkewar rikici da aka samu a yankin sheikh musa bagaya limamin masallacin azahariya ne da ke cikin bako ya amince da wannan kira da majalisar shugabannin makarantu ta yi kamar yadda ya sanar da ni a wayar tarho yanda lamari ke tafiya a kulle schools da makarantu ya fi alkhairi saboda ranar ranar da ba a sa sammani za a buga bindigogi ba ranar ne ake buga bindiga in aka buga bindiga kuma yara suna a suku makarantu dole ake ta da su ana faman yadda za a yi su shiga su. saboda haka zuwan yara suku a cikin bako babu kunce a hankali sa'in ma masu karantar da su ma da kansu ma babu kunce a hankali a gare su kashin gaskiya ne hakika babu zaman lafiya a cikin garin bako dan da aka tada tarzoma a cikin gari in ka gan yadda mata da maza suke guduwa suna barin kasu kasuwa ma ina ga yara wayanda suka je suku ko kuwa makarantu. Masani akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim ya ce duk da cewa gwamnati ta kawo wasu matakan tsaro amma ya kamata ta ƙara. To in dai manyan sukurai da suke secondary idan ma wuri ya yi wuri za su su sheka to yaran fasali eh, uku ko biyu ko daya ko mai shi ma na kindergarten me shi bai yi gudu. Ko da yake kuma ita gwamnati ta fito da wasu matakun da ta ajiye wanga lokaci cewa a daidaita na keken da ake amfani da shi a daina a hana mutane amfani da babur saboda irin da kukan da wasu ke yi da babur amma ya kamata hukuma ta ajiye kafin kasa lamarin bako da bai ci bai karewa an zuba sojoji wurin an samu mutane an shiga a yi sasanta magana har wa yau eh, kuma da yake yanzu a burkina matsalan da ake samu na lamarin tsaro a bako kuma ya kasance a arewacin ghana ina ga makamai na yawan shigowa wannan karkara to shi ya kamata gwamnati ta zuwa zare a kawo wasu matakun da za a yi a yi amfani da su a yi a magance wannan matsala. Shin idan an rufe makarantun boko ta yaya zai shafi al'ummar boko? Tambayar da na yi wa mai sharhi akan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu kenan. Gaskiya abu ne da zai kara kawo ci baya kuma zai kawo damuwa saboda yau malumman duka na barin wurin suna komawa a jihar daban damuwan da ke ciki duka ne za a waye gari ba za a samu waɗanda za su karantar da su ba kuma wasu kuma za su iya su rasa rayukan mutum ba zin ba da nasuwa ba ba za ya karantar da taliban ba yau muna maganan gana zana wasi in allah ya so ya yadda watan ganda za a shiga watan oktoba wanda on the 17 zuwa 22 za a yi bec waɗanga talibai gana duka common exams za zana yasa a mai da hankali a duba yadda za a yi a samu zaman lafiya domin ilimi kuma ya bunkasa sai dai a wani jawabi mai dauke da sa hannun sakataren wata kungiyar gargajiyar kugau da ke bako mr mumuni husaini azonko ta ce keke mai kafa uku ya kasance hanyar samun kuɗin shiga ga matasan yankin. Domin haka suna kira ga hukumar tsaro ta Rexec da ta janye hukuncin hana su aiki da ta yi za su bi duk dokar da aka gindaya musu. Idris Abdallah Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a gaida Idris Abdullah Bako. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo don sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa. amurka.com a nan washington dc agonmu na cewa karfe 1 da minti 15 na dare idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 na wannan safiyar za a ji mai Masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Sai ta shiga ɗaki haka to sai ya bi ta to kafin a shiga ya riga da ya caccaka mata muka. Mun ganta dai a kwance irin tana ƙaƙari haka irin ta yana yin sama-sama haka. Ana cewa ɗan China ya yanka ta. ya fita zai gudu aka dinga ihu barawo barawo aka kamo shi aka da shi na. Lalle lalle a bincike a tabbatar in an gama bincike shari'a ta hukunci a kansa wadda ya dace da shi. Da sun kai rahoto dole immigration za su ɗauki mataki da ma nan bai faru. Shirin wannan makon zai haska fitilar sani akan batun kisan gillar da wani ɗan ƙasar China ya yi wa wata matashiya a Kano mai suna Umu Kulsun Sani Buhari. A dakace mu. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wa daren mai ta dota.

Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sado mu da ku a sabon shirin tsaka mawuya yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin naɗin sabon sarkin katsinar maraɗi a jamhuriyar Nijar. a wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maraɗiɗin wato zakari umar ya taka kuma wace rawa sabon gwamnan maraɗiɗin abubakar shehu yake taka wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece kuce da ya janyo wannan jikiri na naɗa sabon sarkin katsina maraɗiɗin muna tare da masu muhawara ɗin guda biyu wato basir hamisu dan badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki alizaki da kuma muhammadu lawali dan kusu dan kudozu mai wakiltar masarautar katsinawa Mansur Sani dai ne wakilin mu na ɗaya shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi. Na kuma in jawo ƴan uwana mu zanna saboda ni wai sarauta an aka yi ta ai ba dan ne aka ma ba dan saboda jagorancin al'umma mu da muke so in ne wagga sarauta muke badanta in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba bisa kan talaka Allah ka ba wanda duk zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙƙin al'umma. Shi ne za a wanga jagorancin da aka zo wanga da dan Allah ya kawo zaɓen sarki ne na gari a da talaka ke yi. Allah ya mu zabi na alheri ba mu ce ga wani ba ba dan wani kowa ne Allah ba mu nagari zai za mu gidan wani dan wani eh, kowa ne wanda suke yan gado ba dan eh, eh. wani dan wani amma yan gado dan wani dan wani dan gado ne wanda washi ya shiki da yo ah. kaji yo yo wanda washi ya yi ya zo ya mutu ba sai ya mutu a zauna a zauna a zauna sarki sarki mun ya sarki ya mutu a zauna a zauna a zauna a zauna ku zama wani saurara da eh, to ina ji duka ku saurara kowa mai du hankali ne ina a'a ni hankalin mu gare ka yake yawwa yanzu kai malam basiru yawwa sai ku ce wai a'a wai in uban mutum ya buga tambari ya yi sarauta ya gada yanzu baka san ba akwai gendarma baka san akwai police ba baka san akwai sarauta gargajiya ba saurara ka ji sarauta gargajiya ce wani wani abu muna kan jandarma ah. eh ai sai ka bar ni in nan magana ta faɗo sai ka ji mm-hmm. yanzu an aka zo aka ce mu kawo takardun eh, takardun na takara an ba dan da aka ma aka cuce mu ba cutan ma aka yi eh, wancan gwamna wanda ya tashi zakar umaru ya cuce mu ya ka katsina cutan mu ya muku to shi ya san da mu ga yawan mu ba za mu ciya mu mai da su galadima ba rukon kwarya mm, galadima mai rukon eh, kwarya bisa kudurin da muka yi tun da aka aza a ne yasa kuke zargin galadima saboda aka su suka yi wannan aika aika ka gane ko mm. muka yi takarda tun fari ka san abin da nasara ya ce in kai ikiri tsarar mm. to dan ka a ga mun yi wannan an gama tare da su kuma a ce kai ashe ba mutanen kirki bane yau mm. aka yi suka ce ba sayar su kuma gasa sun jawo su ka gane ko sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka aza takara a kira yan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rikon kwarya mhm. kawai belku haka ya mun mhm. muka ba da galadima to wanda zakar umar bai yi ba wancan gwamna na wancan lokaci wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo ce ma galadi aka aiko ana kiran galadi ma sai ce da sarki guzu ya rasu wane ne ya yi rikon kwarya sai ce shi sai ce kana da takardar ce ita eh, kawo ta ya je ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga ka'ida ta doka ba ku kallon galadi ma a matsayin sarki mai rikon kwarya yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ta tana mana ya haɗa ma dalilin da ya sa. Me dalilin? Dalilin da ya sa mun ɗauki ƙorihi muka je muka iske wanga sabon gwamna. Mm. Wanda aka kawo. Mangala mm. season. Mm. Sai ya ce to abinda nake so. Dan Allah dan annabi. Ku kwantar da hankalinku. Shi Abubakar Shehu mai girma gwamnan jiha na yanzu. Na yanzu ba. Ta ji ko? Ya tattara mu duka. Ya ce ya ji kuma ya ga takardun da muka yi. To mu bari dan Allah. mu zanna lahiya mu jawo dan umu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati yake wai magana ga wajen shi a ina zuwa ka haka don su mm. suka ce duka takardun mu da komi da komi na gidan sarauta nan ga hannun gwamnati yake su wa'anga da aka azara kwankwariya komi za su yi ai akwai makarabai mm. na gwamnati na ko ina da ko ina. ko da komi ta takarda kunci ba kusan kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi hakuri wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yarda kun yi biyayya ka gani ko mhm. ai ba mu san kamar liddan shi ba amma da ya kira mu mu wannan abu ba mu ji daɗi ba ba mu sabka ba ai mun sabka mm. muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka duk sai muka mai da komi ba komi ba mm. amma yau ko cikin eh mm. wallahi ga nasihar da ya mu ko cikin wanda duk Allah ya ba wanga mutanen dole mu sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani ba wani abin da bane yake a bari shi ma eh, dan ba da cewa shi jagoranci shi Allah ke shi galadi ba shi ke sarki ba Allah ke sarki duri ba shi sarki dan daka ba sarki kaura ba sarki wanda wanda Allah yayi saurasa shi Allah ke sarki eh, eh wanda Allah ya riga an aka da da ta aka hiddo an aka riga aka dauka da duka daukowa Allah zai samu su mantuwa dauko wanda Allah sarki sai ya fata ba shi abun abinda Allah shi ke yi hmm. wani ba yin abun amma yau in da wani Allah ba sarauta mu tsaye ka tsaro mu a rungun abin nan a da wani abu wannan mu aje wani kuma ta kare akwai mashi idan wannan azura Allah ya damu ta abu da Allah kawo mu zabi da alheri shi ke gare ga wanda abu ta ce ta ce ta amfani gare mu duka ɗan sarki katsina duk uwa mu guda ɗaya ba mu ɗaya ne ba wani ɗaki duka ɗaki guda ɗaya dan ƙara ɗan magaji mu ta ce mu abin nan ke ga uba mu mu mu tare da kuma ke ga uwa mu mu za mu shirin miki sai in ce kowa ba ɗan sarki ɗan ba da kwaɗa ke abu sai gidan masiru mm. sauran abin da ke uban su su takwas ga uban mun kawo mu ɗari uku zira'amu to sai ce sai ni kada ke ɗazan sarki ko da kawo a ɗauki wanda Allah ya kadara eh wanda ya samu wani rasa mm. wanda Allah ya ba a zo a rungume dan sarkin mara ni wanda kuka tseda a matsayin yan takara a bangaren ku kudin mu gidan mu na mutu uku kasa a gidan mu mm. Mm. mu kan cikin gidan mu mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yawa dukkanin su sun yato daga cikin tsazan ku ne duka duka tsaka guda ne duka da sarki tsaka guda ɗaya ne Eh, babu wani wani kaɗan sarki dai ake da wani abin duka sassin eh, a yanzu an kasa tana ba da hawa sai ko da ko da ko ba yanzu ba tabbaci eh. mm. malam na uh, lawali mm-hmm. a Kufi, mm-hmm. ni kake gani a matsayin ka na biya muradi yawan hitsuwa yan takara uh, za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rashin babu cikakken haɗin kai ba kowa ma yana iya hitsuwa ya cikin wannan lamari to wannan magana da ka hidi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum ya san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarautar sai su zo cikin gida su ce kai wani kuci ke ce ma ɗanke takara kai ce ma wanga nako ya takara to ka gani akwai rashin fahimta abubuwan in akwai tunani eh a ban sani ba gani sarauta ɗaukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce hmm. ba wasa ba ce amma bangaren ku kuna da wasu ni bangaren mu duka gidanmu cha hmm. suka yi ni suka goyi baya yanzu kai kana takara kwarai mako kwarai ko za a iya cewa son kujeran kujerar ne yasa kake bata waɗanda suka yi mulki a suwa suwa idan mi da mun bace da mun bata sauran su dan kudo da su kure eh <laughs> sun maka nisa <laughs> ba sun mun nisa ba su nan ai ai ba ga nan ba an san wanne ya yi shekara kaza wanne ya yi shekara kaza eh, eh? su ma sun yi shekara <laughs> dan me yasa ba kai ba ah, ni wallahi ba wani abu bane hmm. ni ali hmm. ba ni da abin gani shi amma bisa kan gidanmu aliji hmm. ba ni goyon bayan ali namu ne shi yanzu ga magana ta kuma dibo tsayin eh, ina so ku dan kare guda ɗaya da Allah ta ba to da ga da takaitu yanzu saboda Allah da Annabi hmm. Tun da Ali yake da mu ba a taɓa yin sabga ba ko ɗakin naibo ko ɗakin daci ko ɗakin ɗan kolori ko ɗakin kure ko shi ko ɗiyan shi a ce ga mu mun yi barazaji da su in namu ne ba ai tun hadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba wannan magana da da da ke gari gambo bai ba zai hujja ba eh? sarki a ali zaki sa daina can ya mai da sarki baki da gidan shi ke gamuwa da sarki ka tsaron maradi na ake da da hadi na suke hannun shi waje sarki ya dan shirin ban ba dan bibi ina soja amma ban je ba to kai ne kasa kake sarki kuma kake ya kasa kake eh ara kun ko da ni sai amma da dan kolodo ni wanda ka so so eh, eh, alzaki kamar yanzu a sai dan gidan dan kolodo ba wanda so ka zai rungun alzaki irin gulguje a gulguje mm. me fatan ku biya maradi dan bado game da sarautar maradi fatima Allah ba za mu da alheri Allah ka za sarki na alheri mm. ko mai tausayi muke fata mm. Allah fa adadi kamar wanda ko Allah ka ba mu kamar alin ko kuma da shi Mm. Eh, muna fata ga Allah me za ka ce a biya marayi yawwa muna so Allah ya kawo mu kawo sarki buzu mm. eh, wanda za ta domin Allah a yi aiki na gaskiya mm. ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'ummanmu na kacina don Allah don Annabi su yi haƙuri su yi haƙuri Ka su ga wai a'a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so ka ga sarkin ku kana so ka ko daga ina ya hito kana so ko abokin ka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke yan sarki muna son a ƙara bincike bincike ake so sai yadda da baka tsammani waye ka waye babanka an babanka ma dan yayi to wanda wanda ya haifi babanka wane ne to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura dai lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar amurka sunana mansur sani nake cewa ku kasance lafiya to madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta faɗa wa rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da ukraine blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba vladimir putin ya faɗa yayin wani jawabi da ya yi cewa rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta a cewar blinken amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin mukamin nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine. To ma a gaishe ka masu raro a nan muka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan halin da ake ciki game da harin da wasu 'yan bindiga sa kai kan wasu masallata a jihar Zamfara. Duk a shirin namu na hantsi. To domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko ma shafin wato na facebook yanzu a madadin mahmud lalo da ya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya bada umarni ya kuma daidaita mana sauti sai injiniyan mu na yau mr darrell ni sarfili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum